Wasu hotunan biki da suka karaɗe shafukan sada zumunta na fitaccen jarumi Daushe tare da fitaccen jarumar Kannywood Zara Muhammad Diamond, wanda jarumi kuma mai ba da umarni Falalu ya Ɗaurayi ya wallafa sun jawo cece-kuce hotunan dai wanda suka yi kama da irin hotunan nan na kafin aure wanda a turance ake cewa pre-wedding picture wasu jaruman sun wallafa hotunan tare da yi wa jarumi Daushe fatan alkhairi da addu'ar Allah ibada zaman lafiya sai dai har yanzu babu wani tabbaci na cewa da gaske auren zai yi kasancewar jaruman Kannywood da dama sun yi sabayin yin hoto irin wannan wanda kamar aure za su yi sai daga baya a gaba auren bane wani fim ne daban bayan bibiya da muka yi mun ci karo da wani fostin ɗin da jarumi falalu ɗaurayi ya yi akan waɗannan hotunan inda ya wallafa cewa Allah ya sanya alkhairi ya nuna mana lokacin Rabi'u Ibrahim Daushe Real Daushe da kuma Zahra Mohammed Diamond at Diamond inda ya ƙara sharbutun nasa da cewa gidan Badamasi gidan Badamasi season 5 wanda alamu ke cewa wannan hotuna da ƙyar ba aure za su yi ba amma a cikin fim ɗin gidan Badamasi